tashar kundin shahara to shi dai dama aibatawa da zagin shugabanni ba na talaka bane domin idan shugaba ya ɓaci to dukkan al'umma sun ɓaci shi yasa addu'ar fatan alkhairi ce kawai tafi dacewa tsakanin al'umma da shugabanni sannan kuma hakika duk inda shugaba ya kai wajen sanya biya wa mutane bukatunsu to fa ba zai yiwu ya biya wa kowa ɗari bisa ɗari ba. To shi dai irin wannan kalaman ɓatanci akan gwamna Ganduje ba wannan ne faro ba. Idan za ku iya tunawa makamancin haka ya faru a lokacin da aka tuɓe rawanin tsohon sarkin Kano Muhammadu Sunusu na biyu. A wancan lokacin da gwamnatin Kano ta tuɓe rawanin Sunusu Lamido, wani dattijo ya fito ya yi zagin ƙare dangi akan gwamna Ganduje, wanda kuma zagin nan bai haifar wa da dattijan nan ɗa ido ba. wanda ke so Yanzu dai kafin mu nuna muku abin da ya faru da wannan matashi, bari mu fara tuna muku da labarin Baba Dattijo, inda ya yi tufin alatsi ne akan gwamna Ganduje, daga bisani kuma ya fito ya lashe amansa. Bari ku ga Baba Dattijo. gici Ganduje Allah haɗa shi da musibar da ba zai iya ba. Ubangiji Allah haɗa Ganduje da musibar da ba zai iya ba da kisar San Allah. Alfarmasi Ibrahim Kaula da alfarmasi da Abshehu Cicani da Allah don su. da alfarma masan Allah sallallahu alaihi wasallam dan alfarma akadabu da afaradu da nutuba'u da ruqaba'u da abdalu da autaru dan salihi da dan mala'ikatul muqarrabina dan kirami barara dan rafrafu dan al'arsu dan sayyidul muntaha dan jibril dan mika'il dan israfil da azra'il dan alfarma masan Allah sallallahu alaihi wasallam dan ruhin annabi dan zuciyar mazan Allah dan sirrin annabci mazan Allah Allah dan walitakar mazan Allah Allah dan kudubaniyar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dan albarkacin dan albarkacin zuciyar mazan Allah dan albarkacin zikirin annabi dan matsayin annabi dan mukamin annabi dan albarkacin ceton da annabi sai dan halin da annabi ke ciki ubangiji dan duje Allah kaddara mu bala'i Allah ya hada shi da bala'in da ba zai iya ba. In da yawa sarki yake rubutu cire shi, shi ma Allah ka aiko masa da musibar da ta cire shi Allah hada shi da bala'i. ubangiji Allah ya haɗa da yanki da nafil Allah ya sa zabaniya ya saka mai yana duniya Allah ya haɗa ki da ku zabaniya wa Allah ya tsine kan duje albarka Allah ya ci kan duje. Allah ya tsine ubansa Allah ya tukutu Allah ya tukutu bar uban duje. Allah ya tsine kan duci Allah ubangiji Allah ya isa ubangiji mun roƙe ka dan alfarman manzon Allah duje Allah kaddara mu da bala ba zai iya ba kuma sai mu ta adda sarki kuma sai ya koma in Allah da sarki siya koma sarki siya koma Kano duk wanda ya hawa ba zai zo da lafiya ba albar mu manzo Allah sarki ma gandoji sarki siya koma mulkin Kano na sarki Sanusi in Allah da siya koma mulkin Kano mu ƴaƴan sarki ne mu aminan sarki ne mu da mutanen sarki mu mutanen shi Ibrahim Kauda ne mu ne masoyan sarki kuma sarki dan bai samu bane mu mu duk wanda suke tare da shi mu fa kaunar dan bai san mu bane da ba za ma yi haka ba amma ba komai albarka annabi Allah sai masa hada shi da farin ciki sarki kuma mun da ga zan gaba da sarki zan gaya masa masa ya ɗebe kayan sa. To bayan baba dattijo ya gama wannan zazzaga ne, sai kuma aka ga ya kara dawowa ya lashe wancan amai da ya yi. ku gane wa idanunku. Mu muna son wanda yake son mazan Allah. Kowa ya tabbatar da kai masoyin annabi ne. Muna gamuwa da kai kana zuwa saukar alqur'ani kana zuwa saukokin alkur'ani kana zuwa wajen makarantu gina sa foundation din makaranta kana siyan gidaje da filaye ka baya saboda Allah da annabi a je a makaranta saboda haka wannan kadai ya ishe ka shaida saboda haka Allah taimaki gwamna don Allah a mun afuwa saboda cutar da ni da aka so a yi ni ba taba shiga bala'i ba To makamancin wannan abu ne da ya faru da wannan matashi inda ya wallafa kalaman ɓatanci ga gwamna Ganduji a shafukansa na sada zumunta wanda shi ma za mu samu ku abin da ya faru da matashin. Sai dai da dukkan alamu jikin matashin ya fara gaya masa wato dai sai da ya fara cin na jaki kafin ya fito janye kalaman nasa. Fuskarsa kawai za ku kalla ku tabbatar da haka. Sunana Sadiq Babangida Bagu, Gyaɗi-gyaɗi ko Turat. ranar uku ga watan biyar 2020 na yi wani postin a whatsapp na ɗauki hoton mai girma gwamna da credit alert na sa a status ɗina ƙasa na rubuta kasar gwamnan barawo na zo kuma page ina na facebook na yi postin um, da facebook din da nake amfani da shi da suna na sadiq babu da kuma hotuna a jiki na yi postin na mai girma gwamna na rubuta ya labarin na labarin na gwaggo sannan na ƙara rubuta na gwaggo mai ado da haramu sannan na ƙara rubutawa mutan kano ku har haɗo dubu dubu a ba mai girma gwamna don in ba haka ba ba zai buɗe wannan lockdown ɗin ba so wannan abin da na yi na yi nadama na ga ba abu ne na ban kyauta ba na yi nadama ina ba da haƙuri ina ba mai girma gwamna haƙuri da ahalinsa da masoyansa da al'ummar jihar kano kuma ina alƙawarin allah da hakan ba ta sake faruwa ba na yi kuskure na yi nadama da aikata wannan abu ina fatan allah da hakan ba ta ƙara faruwa ba ina son a yafe min allah ya taimaki gwamnatin jihar kano allah ya taimaki mai girma gwamna to allah da ya kyauta amin ku danna subscribe a tashar taku ta kundin shahara mun gode